Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. barka da sahiya ya kike lahiya lau wallahi ina godiya ma Allah ke fa ya ne wajen ki a alhamdulillah ya ya aiki in ji dai an yi sallah lahiya lahiya lau wallahi ina fatan kuma haka ne ta bangaren ku a alhamdulillah mun yi sallah lahiya kalau sai fatan Allah maimaita muna amin sai dai ha hmm, ni wannan sallar duka kaf kudin da kika san ina da na ajiya da albashi gaba ɗaya sun ta duk ajiya ki da wani albashi haka dai yadda kika ji komi ne bani da ga baki ɗaya na kashe hatta yin kuɗaɗen da nake sa cin asusu duka na ɓalgwace na kashe gaba ɗaya. tsaya fadima ban gane ba kwatamta mini ha baki kuma ina baki kina roƙo yadda kika ji haka ne kenan in gane ke albashin ki kaɗai ne madogara ke bancin wannan baki da wata hanya da ke iya ka miki kuɗi babu wata hanya da ke shigar miki da kuɗi haka take kamar da kika faɗa shi kaɗai ne abin da nake dogaro da shi wannan albashin da shi ne nake yin komai da komai ah yanzu ne na gane abin da ya sa kayan wata ya mutu ke riga shi mutuwa mana hm, ke dai bare wannan albashin da shi nake komai shi kaɗai ne kuɗaɗen da ke shigo mini ke ne yanzu ke banda ma albashin da ke ɗauka kina da wasu hanyoyin samun kuɗi E mana kin manta da ina da wani ɗan ƙaramin kasuwanci na da nake yi baki san da ba lokacin da ake tsaya a jere kawai albashi ya huce wannan a da ne ba yanzu ba haba kiki zancen kasuwanci ko kuma in ce sana'a wannan ai sai ku yoni dan albashin da nake samu alhamdulillahi ina ma ya ishe ni in kashe wutar gabana har in yi wani tunanin cewa zan yi wani kasuwanci a ciki haba ke kowa ya ce miki da wasu kuɗaɗe masu yawa ne ake ga wani dan dan abun nan shikenan ina sauraron ki kwatanta mini bani in sha yanzu cikin wannan lokaci da muke kawai kuɗi ɗan kaɗan ne ya kamata ki samu hakan ga sai ki sa kanki cin wata ƙaramar sana'a aha haka ne na lura shi yasa ko da yaushe sai in ga wannan matar na wajen aikinmu su wannan ta sai da wannan wannan ta sai da wancan in wata yan mutu wani bi albashin nan nasu ko tunawa ma da shi ba su don da yan ce suke biyan bukatunsu shi albashin ko tunawa da shi ba su ha kenan haka ne eh mana yanzu mata suna nan ga sa kansu cikin kasuwanci kuma da fasahohi da dabaru masu kyau gaskiya na gode sosai kawali in allah yarda wannan shawarar taki zan yi aiki da ita ke tun yanzu ma za a suma bari ki ganin dogo takarda da biro in soma lissafi da ma zan fara gishiri <laughs> miya kuka inda kulkula aikun siya ko mun saye <laughs> kake damu haba ke ko ba komai kuma ke gan wannan zai sa kayan wata ya mutu kina samun wani abu Mm, gaskiya wallahi na gode kwarai wannan shawarar taki ta yi bai komi kin ga zuwa na ina da aiki to shikenan ni kuma insha Allah kin ga daga wannan lokacin zan yi kokari ko ma menene zan kukullawa in dai abin da nake so da ku dai idan kun ga na kulla a saya na kara min kwarin gwiwa insha Allah eh, ba matsala a dai kawo shi a kada ko in kullo dan gishi na da wani dan tashi na ku rinka ca bai yi ba so nake da na kawo ku wawushe ai mai mu kake damu <laughs> Allah ya taimaka muna amin insha Allah